والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله yau za mu fara ne daga farkon suratu yunus suratu yunus kuma sura ce makiyya kuma ita ce jerin sura ta goma cikin surorin alqur'ani mai girma malaka wa hiya makkiyatun wa ayatuha wa ayatuha mi'atun wa tis'un aw ashr tana kunshe da ayoyi imma 109 ko 110 wa mawdu'uha ar-ra'is al-jadal hawla masail al-aqida babban abin da sura take zuwa shine ja'in ja dangane da mas'aloli da suke da alaka da aqida kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa wasallam والتوجيه إلى آيات الله الكونية وإلى سنن الله في الأرض sannan sura tana fuskantar da tunanin mutane zuwa ga yin izina da ayoyin Allah da ke tsakanin sama da ƙasa sannan kuma da kula dangane da sunonin Allah a ban kasa wal iza bil qurun da madiya da wa hanyar karanta wato labari a takaice na waɗanda suka shuɗe a baya wa masairiha da makomar su waɗanda suka shuɗe baya da shi ne da babban abin da sura take kira akai an ce mata suratu yunus saboda cikin ta ambatan annabi yunus ya zo an gane ku falala kana qaryatun amanat fa nafaha imanuha illa qaum yunus لما anhum azab al عذاب fil في ad-dunya wa إلى حين muna da kon Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da fadar daidai tare da yin aiki da abin da yazo na horo da ne santar abin da zai zo na hanin cikin wannan sura da Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم بعد بسم الله أبنجدك ألف لام را ما لا الله أعلم بمراده بذلك ubangiji ne ta'ala kadai ya san me ake nufi da Alif lam ra a hadu juna amma idan aka ware su juna kamar yadda muka safara a baya alifun da lamun da ra dukkanin su ne daga cikin huruful hijaiyya as-samaniya wal 20 waɗanda suke 28 waɗanda suna ake kira huruful mabani da har haduwar ne ake kera kalma wanda kuma idan kalma ta samu ne sannan kuma za a kera jumla sai ya zama mai fa'ida kamar kuma yadda muka faɗa a baya cewa fito da waɗannan a farkon sura na nuna izina kan cewa alkur'ani din da ake karantar da mutane kalmomin da ke cikin sa an gina su ne daga haruffan da kuka sani a larabci kamar su alifun kamar su lamun kamar su ra tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyi ne tilka asalin sa ismul ishara ne yusharu bihi ila al ana nuni da shi zuwa ga abin da yake nesa sai a ce tilka idan abin mace ne ko jam'i ne na ba masu hankali ba kamar littattafai kamar alƙalamma da sauransu sai a ce tilka waɗancan ko a ce tilka waccan idan mace ce ko jam'i na ba masu hankali kamar yadda an ce zalika ishara zuwa ga ma na abin da yake nesa to idan aka ce tilka waɗancan ayatu kitabul hakim ayoyi ne na littafi wanda ke cike da hikima to sai to cewa kamar an yi ishara ne zuwa ga ayoyin alqur'ani duk da gasu a kusa a gaban mai karatu kamar ya taba da hannu amma an ce tilka an yi amfani da kalmar da ke nuna nesa saboda suna kololuwa wajen balaga suna kololuwa wajen fasaha kuma sun yi nesa da zancen da ba su ba sun yi nesa da zance na ɗan adam wanda ban kayansa da gaskiyarsa da balagarsa ko kusa bai kama kafan ayoyin alkur'ani ba ina fatan kuna fahimta tilka ayatul kitabil hakim idan an ce al hakim shine malaka al muhkam wanda aka kyautata shi ayoyi ne na littafi al muhkam wanda aka kyautata alladhi la tughayyiruhu dhuhur wanda shudewan zaman na baya canja alqur'ani baya sa qur'ani ya tsufa ya zanto aikin da ya je da shekaran jiya yau ya kasa saboda kwana biyu lissafi ne hakim ma'ana muhukam sai ya zanto fa'ilun bi ma'ana mufa'al kenan wadanda suka ce hakimin ne bi ma'ana hakim idan an ce hakim daidai ke da hakim ayoyi ne na littafi mai hukunci dan littafin yana yin hukunci tsakanin mutane ya tantance wanda yake kan sarƙa hanyar gaskiya ya kuma yi bayanin wanda yake kan fata an gane ko wa kazalika nafasul ayati wa litastabina sabilul mujrimin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه yana yin hukunci tsakanin mutane kenan fa'ilun bi ma'ana fa'il alhakim sai zanto ma'ana sa alhakim mai yin hukunci ko ka alhakim wanda aka kyautata almuhkam kenan an gane ko wato kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ibn hakim al-karni salatin أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس أجبا كان زي كفن تيجا متعني حرف لنك ماماكي abin da kira da mutane ma ne ce ahlu makka su ne mutanen makka istifhamu inkar wato alamar tambaya ce da ke kunshe da inkarin abin da suke cikin na mamaki a kana a ajaban shin yanzu mamaki ne zai kasance ga mutane an auhaina ila rajulin minhum dan kawai mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daya daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai su rinka mamaki wai me yasa Allah da ya tashi turo annabi ya turo dan adam dan me kuma Allah zai turo wanda yake wato ba baya cikin wato waɗanda suke ganin masu dukiya ne ko masu abin duniya mamaki suke dan mun yi wahayi zuwa ga wato ɗaya daga cikin su muka ce da shi an anzirin nasa lallai ka gargaɗi mutane su ne kafare da suka bijire ma Allah wa bashirin ladina amanu kuma kai bishara ga waɗanda suka yi imani kai musu bisharar cewa anna lahum qadama sidiqin lallai su suna da qadama sidiqin wani matsayi da ambatansa ya riga ya gabata qalam sai zanto bato ko kuma daraja don fi da silkin inda malikin muktadir kada sidikin suna da wani matsayi na gaske ko ka ce kada sidikin suna da wata mashiga ta gaske mashiga mai girma wani da silkun mulkalan karima kofar shiga aljanna kenan dan manzo Allah ce wa qurra Allah ce da shi wa qurra bi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira kada mu sirkin ko zanto ana nufin wato maq'ad sirkin kai bishara ga mummune cewa suna da wani mazauni na gaske mazaunin da ya fanta da gaskiya shine wato mazauni a cikin aljanna ko kuma zanto kadama sirkin suna da wata mashiga ta gaske ko kace kadama sirkin suna da wani arziki da tun fil Allah ya kaddara su za su rabo da shi imani da kuma abin da zai biyo bayan na dacewa da gidan aljanna mamaki suke dan mun yi wahayi zuwa ga wani mutum cikin su wanda yazo yake da irin wannan salo guda biyu na wa'azi gargadi ga masu shirka bishara ga masu imani da tauhidi anna lahum qadama shirkin inda rabbihim yanzu wannan shine abin mamaki a gare su malaka ajran hasanan bima qaddamuhu min al-amal kadama shirkin da yake lada mai kyau saboda abin da za gabatar na ayyuka ai kadaman sabitatan li annahu haqqun tatma'innu bihi al-qulub wato dan wato a matsayi tabbatacce domin gaskiya ce wanda zuciya ke nutsuwa da shi wannan alqur'ani qala al-kafirun kafirai dai ga abin da suka ce inna haza lalle wannan annabi da yazo da wannan alqur'ani la wallahi mai sihiri ne mubinin mabayyin ay bayyin wa fi qira'atin a wata qira'a la sihrun lalle wannan alqur'ani la sihrun sihiri ne wal musharu ilayhi alqur'an sai zan to haza din nan kuma sunan alqur'ani a qira'ar la sihrun amma haza kuma ana nufin annabi sallallahu alaihi a qira'ar la sahirun domin sahirin mai sihiri din kansa sai zan to haza isharatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam isharar ne zuwa ga annabi ko kuma sihirin ki sihiri kansa sai zan to haza isharar ne zuwa ga alqur'ani karan kansa wato dai sun faɗa duka waɗannan maganganu guda biyu waɗansu daga cikin sun ce alƙur'anin ne sihiri waɗansu sun ce manzon Allah ne wato shine mai sihiri kuma kowace magana tana da zuntar yawanta dai idan ka ce annabi mai sihiri ne ma'ana duk abin da zai ya ne sihiri idan kuma ka ce ji alƙur'ani karan kansa sihiri ne to wanda ya zo da wanda ya zo mai sihiri kenan qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin haka kafirai din suka rinka cewa lallai wannan abin karantawa ko kuma lalle wannan annabi mai sihiri ne wanda yake mubinin mabayyani ai qalu an annabi sallallahu alaihi wasallama innahu sahir wa an al-qur'ani innahu sihrun mubin sun faɗa ma annabi cewa shi sihiri ne sun faɗi game da alqur'ani cewa shi alqur'ani ko littafi ne na sihiri fa'alu zalika mukabaratan wa inadan wa hasada sun faɗi haka dan girman kai da tsananin bijire ma gaskiya sanan da hasada فقد أثبت بهذه الآية الوهي فالموها فالموهي هو الله والموها إليه النبي صلى الله عليه وسلم لفائدة aya kamar da ita wahayi ya tabbata mai yin wahayi shine Allah wanda ake masa wahayi dan ya isar wa mutane dan fa'idar mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka fa tauhidu kismani tauhidi iri biyu ne uluhiyya wa tauhidul rububiyya wato tauhidi na uluhiyya da kuma tauhidi na rububiyya shi tauhidi na rububiyya wato shine kadaita Allah ta fuskar halitta ta fuskar arzikawa ta fuskar abin da ya shafi tadbiri wato kadaita Allah ta fuskar halitta ba mai halitta ce shi ta fuskar arzikawa ba mai arzikawa sai shi ta fuskar tadbir shine gudanar da al'amuran bayi gaba daya ko kace gudanar da al'amuran makhluqat dan tadbiri a cikin sa akwai talautarwa akwai kuma wadatarwa akwai sanya cuta akwai kuma arzikin mutum da lafiya an gane ko a cikin tadgiri ne sannan a cikin tadgiri akwai saukar da ruwan sama akwai fitar da tsirrai akwai kawo dare akwai kawo rana akwai kawo yanayi na zafi akwai kawo yanayi na sanyi dukkan wannan tadgiri ne to kada da Allah ta wannan fuska guda uku shine ake kira tauhidul rububiyya wato ta fuskar halitta ba mai halitta sai shi arziki ba mai arzikawa sai shi tadbir ba mai gudanar da al'amuran bayi gaba ɗaya sai shi kadai amma tauhidul uluhiyya kuma kadai ta shi da abin da ya tantance a yi masa na bauta malaki tauhidi iri biyu ne na rububiyya da na tauhid da na uluhiyya والثاني لم يكن محل إنكار جدي من المشركين wato shi tauhidi na biyu da malam ya ambata a wannan jeri shine na rububiyya malam yace ba ne ya zanto abin inkari ba a wurin mushrikai Fahim kanu ya takaduna bi wujudillah sun yarda cewa akwai Allah din kuma sun yarda shi ke kasewa da rayawa walakin kanu yushrikuna ma'ahu arbaban yatawajjahuna ilaihim bil ibad sai dai suna hada Allah da wani ta hanyar waɗansu dangin ababen bauta waɗanda suke fuskantar su da ibada imma li yuqarribuhum ila Allah zulfa kama qalu marra imma dai dan su kusantar da su wani kusanci na musamman zuwa ga Allah kamar yadda suka faɗa a wani lokaci wa imma li annahum yumassiluna quwwatan min quwwallahi al-kathira ko kuma da ana ganin suna da wani tasiri daga cikin tasirin da Allah ya samar cikin waɗansu makhluqat a sararin duniya kama ya tafi ba'd al-mushrikin kadiman wa hadisa kamar yadda wani sashi na mushrikai suke itikadin haka a da da kuma yanzu wa huwa nafi wa huwa nafi nafi tauhid al-uluhiyya fa ila isbatihi ashara bi qawlihi wato kamar a wato rushe tauhidin rububiyya wato kamar rushe tauhidin uluhiyya ne tare da ya zuwa gare shi ne Allah ya yi nuni cikin abin da zai biyo baya da yake ne إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم للي أبنجزكم أهلتكم يجبنت لمركم الله فيني الله الذي خلق السماوات والأرض wanda ya halitta sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai biyu su tafi ayyamin cikin kwanaki shi da katal min ayyamin duniya wato a kwanakin duniya aiki kadari ha cikin gwargwadon abin da yake kwanakin duniya li'annahu lam yakun samma shamsun wala qamarun domin lokacin da Allah halitta sama da ƙasa ba ranar da ke fitowa ballantana wata ballantana a ce akwai lissafi ta hanyar hudowar rana da ta a tsawon lokacin da aka halitta sama da ƙasa shine tsawon lokacin da ya kai awannin kwana shida yasi ta ayyamin an gane ku walau sha'a khalaqahum fi lamha da Allah ya ga dama da ya halitta su cikin kibtawar ido guda daya wal udul anhu amma abinda Allah ya sa ya ki halittan sammai da kasai a cikin kwanaki a cikin abin da bai wuce kyautar ido ba cikin hikimomin da ake kalatowa bi ta'limi khalqihi tasabbut domin ya koya wa bayi bi a hankali ba wai dan ya kasa bane innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya ga damar faruwar abu da ya ce kun ta abun ya faru to amma ya ga abin har tsawon kwana shida don saboda koyawa mutane bi a hankali kamar da malamin suke kalato cewa wannan ita ce hikima ko wannan tana ɗaya daga cikin hikimomin da za a kala to wannan kwanaki malam yana da kamar kwanakin duniya amma da yawa daga cikin malamai sun ce waɗannan kwanaki da ubangiji ya halitta mai da ƙasa a cikin su wato kwanaki ne wanda ina kirgen mu ne zai zama shekara dubu ɗaya alfa sarfin min mata uddun ke kowane yini ɗaya kamar shekara dubu ne a lissafi kamar da wadansu malamai wato suke yin bayani duba da ayat da ta nuna haka yi al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma yarji ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun thumma tawa al-arsh sannan Allah ya daidaita kan al-ardi yi yuliku bihi daidaita irin wanda take dacewa da يدبر الامر كما الله كيك غدانا ده لمرة بين الخلائق تكانن على سوق بعدها كجوا لا wa واتلو ترى وارد توا ma min shafi'in babu wani mai yin ceto ranar tashin kiyama ya fa wali da zai ceto wani illa min ba da izini sai bayan izinin sa an gane ko raddul liman ya'budu ghayra Allah wannan kamar mayar da martani ne ga wanda yake bautar wani Allah wa yaz'umu annahu yasfa'u lah kuma yake riya wannan wani da yake bauta ma zai cece shi gobe kiyama an gane ko لأن حقيقة الشفاعة للآبل don hakikanin ceto ga mai yin izini ne ba ga wanda ake wa izini ba fa talabuha minhu da lazimin da haka neman ta daga shi mai yin izinin shine abin da yake tilas amma neman ta daga mai yin ta kan ba tilas ne ba tun da sai in an ba shi izini zai yi to sai ka nema daga wajen mai ba da izini shi ne wa shine Allah ta banda shi ba mai ba da izinin aiki an gane ku Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من ذا الذي يشفع عنده ba wani zai ceto a wannan rana illa bi izini ba cikin mala'iku ba ba cikin ah, wato ainihin annabawa ba ko manzanni ba wani wanda ya sai wa kan min malakin ta samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u shafa'atu ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير abinda wadannan ayoyi ke nuna wa to mallakar Allah ne da haka ba a roƙo a wajen kowa sai ke kullin lahi shafa'atu جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم ذلكم wanda aka ambata muku shi din ta hanyar sabbabinsa Allah ne Allah rabbukum ubangiji dan haka fa da hutu ka bauta muku a ce in kun yarda tauhidul rububiyya sai ku kuma ku yarda tauhidul uluhiyya ma'ana idan kun yarda Allah shi ke halitta da arzikawa da kulawa da halittar to kuma ya zama tilas ko yadda shi kadai ake bauta ta mutika kadai yaddar ku da cewa shi ke halitta da arzutawa da kulawa da halitta matukar ba ku yadda cewa shi za a bauta ta miki kadai ba to watan yadda ta farko ba za ta kusa amfani ba dan kurai ja ma sun yadda irin wannan yaddar wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard dan kullun Allah ba za ka tambaye su ya halitta sama da kasa ce maka Allah ne da za ka tambaye su man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshi azim wane ne ubangijin sammai guda bakwai da ubangijin al'arshi mai girma za su yi ce Allah ne da za ka tambaye su waye ne kaza waye ne kaza su ne Allah ne man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi duk wannan shine mallakar Allah ne ka amma inda aka samu tangarda da kuskure wajen tabbata ta musu shi kadai ba karanta hada shi da da haka da ya kawo tauhidin rububiyya sai da hankali zuwa ga tauhidin uluhiyya zalikum Allahu rabbukum fa abudu sai ku bauta masa shi kadai أفلا تذكرون كن بذاك بإذنا با بل في بإدغام التاء في الأصل بالزال أتني أنت جب ذلك كالزال تذكرون كنا أتنا فتتذكرون كنا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا إليه يجوى غريت نشي كأي مرجعكم مكومركم تكي تبتا جميعا غباء نفركم كنت نكالكم وعد الله أسحق القول لألا به ثبتت malaki masdarani mansubani bi fi'lihim al-muqaddar da wa'ada da kuma haqqa dukkanin su ne guda biyu kowanne an masa nasaba dan ana kaddara masa fi'ilinsa وعد الله وعدا وحقه حقا وعده الله وعدا وحقه حقا ma'ana ubangiji ya alkawari matukar alkawartawa wadda ba da baya sannan ya tabbatar da abin matukar tabbatarwa cewa makomar ke zuwa gare shi innahu lalle yadda al'amari yake yabda ul khalqa shi ubangiji shi ke farar halitta daga babu badahu bil isa shi ya fara halitta ta hanyar samarwa kuma yu'iduhu sannan shi ne zai farfado da halitta bil ba'th ta hanyar farko da shi bayan mutuwarsa zai yi hakan ne da yiji yalla zira amanu wa amanu salihat domin ya sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari bai kisu tare da adalci ai bi sababi kisfihim ko kace Allah zai musu sakamako da adalci dan baya tauye ladan wanda ya kyautar aiki inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala kaga cikakken adalci ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن تكن مثقال هبة من خردل فتكن في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير duk wannan cikakken adalci kenan ba abin da zai rage li yajzi allazina amanu dan ya sakamako ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na jirgin bilkisti tare da adalci sakamakon da zai musu ko kuma zanto bil qisti wannan yana da alaka da sai bayi din domin ya mafi sakamako bil qisti saboda adalcin su babban adalci kuma ne tauhidi tauhidi kuma ne bautar Allah ta kaɗai ba tare da an gama su da kowa ba dama shi adalci shine sanya abu inda ya dace wato kaga sanya ibada kenan inda ta dace shine ga wanda yake mahalicin kowa ne komai Allah ta'ala to saboda wannan adalcin nasu sai Allah ya musu sakamako wallazina kafaru amma wadanda suka kafirce ma ubangiji lahum sharabun min hamimin suna da wani abin sha min hamimin wanda yake daga tafasasshen ruwa wa azabun alimin da azaba wanda suka mai radadi bima kanu yakfurun saboda abinda da kasance suna yi na kafirce ma ubangiji ta'ala wato ta kike nan wannan shine ɗaya daga cikin maulakancin azaba da kafir za su rubuta yi musu azaba da tafasasshen ruwa ya tsofo na bainaha hawa baina hamimin an hamim tafasasshe idan an ce anin ai annabi balaga min al-hararati muntahaha wanda ya kai makulan tafasa da zafi da rababbaka shine an bayan an ce hamim tafasasshe sai aka ce anin bil hamza kenan ina fata an fahimta wa in yastajidu yughasu bima'in kalmumuli yasruju bi isa sharab wa sa'ad mustafa wato wani irin ruwa ne tafasashe kamar narkakkiyar dalma yasruju turin da kawai idan ya bugi fuska sai ya soye ta kone kurmus in yasiqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'a za a tayar da su wani ruwa mai tsananin tafasa sai ya yanke kayan cikin su gaba daya ya hargitsa su ya lalata su yutharu bihi ma fi butunihim wal julud gaba ɗaya zai dafe abin da ke cikin cikin su gaba ɗaya ya dafe fatin mutane gaba ɗaya wannan shine kullama nabizat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yuzuqul azab bayan kayan cikin sun zagaye sun lalace bayan fatun sun kone sun daje gaba daya sai Allah ya canja waɗansu kayan cikin ya canja waɗansu fatun shine kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ba dan komai ba bi yuzuqul azab dan kan ina azaba sai a ya waɗansu fatun dan dai su kan ina azaba ubangiji da Allah ya tsare lahum min hamimin wa azabun alimun bima kanu sababin da yasa za a yi musu wannan ne kafir kai ma Allah yi wa Allah kai cikin abin da yake ayi an ki abin da yake kuma a bari kuma an ki daina ku sallata هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هو الذي جعل الشمس ضياء أبنجي كيني وندي سن رانا تغنتو ضياء من حكي أي ذات ضياء نور ضياء كيني حكي والقمر نورا وما يسن وتا يغنتو كيما من حكي وقدره كما يقدر tsawon kwanakinsa ko masaukansa min haifu sayrihi min haifu sayrihi ta hanyar ta ya sanya masa manazila masaukai daban-daban samanin sun wa isruna manzilan ya sanya masa matauki har ashirin da takwas fi samanin wa isruna laila wanda kowane matauki yana tabbatuwa ne a ɗaya daga cikin dalare guda ashirin da 28 wa yastatiru lailatayn in kana sharu 30 idan wata zai kwana 30 to zai koyu dare biyu ba a gan shi ba yawman a 30 yawman kenan aw laila ko kuma dare ɗaya ya koyo in kana tis'atan wa 20 yawman in zai kasance wata mai 29 ne mai mai nisani mai nisan mai nisani ubangiji ta'ala ya sanya rana ta zama mai haske wata kuma ya zanto mai haske li ta'lamu adadin sinin dan ku gane adadin shekaru wal hisab kuma dan ku gane lissafi su su'ila abu amr anil hisab an tambaye abu amr bin al-ala al-basri sai daga cikin qurra'u saba'a kenan dama shi malamin qira'a ne ko malamin nahwu ne hujja ne shi a fagen qira'at hujja ne kuma a fagen abin da ya shafi harkar larabci an tambaye shi al-hisab dangane da kalmar al-hisab wajen wato ainihin misalan wa adadin sinina wal hisab anansibuhu am najruhu shin me masa nasaba mutai litalam wa adadin sinina wal hisab ko ko me masa kasara mutai litalam wa adadin sinina wal hisabi fakala sai abu amru yake man yadri ma adadul hisab yawai ya san adadin lissafi yuridu la yumkinu atfuhu ala sirin abin da ke nufi da wannan zance babu yadda za a yi a atafin kalmar al akan kalmar as an gane ko in yakri dalika an yi wala ma adadul hisab domin abinda wannan zai zartar shi ne a gane adadin lissafi wala ya alamuhu illa Allah ba ko wanda zai gane adadin lissafi sai Allah ina jin muku fahimci abin da yake so ke idan an ce litalamu adadin ne wani hisab domin ku gane adadin shekaru wani hisaba kuma ku iya lissafi shine dalilin da za a kawo dare da wata wato cikin rana ita hudowar rana amfanin ta ga bil adama ku gane wato ainihin yini din kansa amma kullowar wata adadin ku shine a gane kwanaki da watanni da shekaru ta hanyar mutane ake gane wato ainihin watanni ake gane ko me shekaru amma ta hanyar rana abin da ake ganewa ne kwanuka yini ina fata an fahimta to ma'ana an sanya muku rana da wata litalamu adadin sinin don ku san adadin ne shekaru wani hisaba kuma don ku san lissafi idan an ce alhisaba kenan amma idan an ce alhisabi sai zan to zanto litalamu adadin sinina wa adadin hisabi kenan don ku gane adadin shekaru da adadin lissafi waye zai gane adadin lissafi ba a gane adadin lissafi sai dai a san me lissafi amma adadin da ke cikin lissafi wai zai kirge shi kuma ba wanda ya sani sai Allah to shine abin da ake nufi da aka tambaye Abu Amr me za mu ce alhisaba za mu ce in mun ce alhisab sai zan to ma'anar sa ku gane adadin shekaru kuma ku gane lissafi idan mun ce bi sai zan to don ku gane adadin shekaru ku gane adadin lissafi to sai ba da ansa da cewa wai sai san adadin lissafi lissafi da ake gane amma ba adadin lissafi ba kenan ba za a karanta wannan aya li ta'lamu adada sunna wal hisabi ba sai dai a karanta ta li ta'lamu adada sunna wal hisaba shine abin da zai zama daidai ina fata yanzu kun fahimta an ce rana biya wayan da ja'ala shamsa biya'an an ce da wata kuma nur wal qamara nuran ubangiji ya sanya rana ta zanto biya da alkamar kuma zanto nur to cikin guda biyun wanne ko na haske rana ta gaske ma'ana idan haske ya kai matuƙa sai a ce masa biya idan kuma haske ya zanto bai ga matuƙa ba sai a ce masa ne ne haka za ce ba haka ake nufi ina ba ta fahimta biya a larabci ne suka ce ishraqun ma'al ishraq haske ne amma tare da kuna amma nur shine ishraqun bila ishraq haske ba tare da kuna ba hasken da ke cikin rana akwai ne akwai kuna akwai zafi da haka amma hasken da ke cikin wato wata ka haske ne zallar da babu babu abin da haka ake kira shi da suna nun idan kuma wannan sai mu tafi zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kuskanta sallah da cewa as-salatu nuru sai kuma yace ne was-sabru diya'un wato sallah nuru amma hakuri ba ne. to wanne gona hafi ke da tsakanin hakuri da sallah to idan idan sallah ta fasike ba sai a ce biya kenan ba ga da ba za a ce biya amma dan an da abin da ake kira biya haske ne tare da kuna amma nur haske ne ba mai ba kuna saboda haka sai zanto an an siffanta sallah da cewa nur ce amma aka siffanta hakuri da cewa menene biya ne ko wanda ka ji an ce ka Allah wani aiko dai kai hakuri daɗi ne ko wahala wahala <laughs> to amma idan yi zai samu lada kaga idan ku ya samu lada ba ya zama haske ba amma abin da ya kije har kafin ya samu ladan nan ba ko wala ba kaga israqum ma'a israq haske tare da ne ona amma sallah ku kaga ba wannan abu idan haske ne san ta guriya wanda za mu kona a cikin sa shine sirrin tuffanta sallah da cewa wato ainihin abin nan ce nuwar ce sirrin tuffanta hakuri da manzon Allah ya kawo cewa ne sai ya ce kuma shine sirrin tuffanta alqur'ani da cewa nur ne amma at-taura ko ta annabi Musa aka ce da take yaki wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin kaga diya'ati saboda abin da ke cikin dan tsanani a cikin shari'ar annabi Musa amma al-Qur'ani sai nan to haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina نورا مبينا والله متم نوره ولو كان الكافرون فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه قرآن يقول أنتم نور أما أتورا يقول أنتم ضياء سبب أتكن أتورا أقوى هاي حلوك وأن القرآن يجي يصيتي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرافهم والأضلال التي كانت عليهم كانت عليهم في التوراة كانت عليهم في الإنجيل أما القرآن يقول أنتم نور duk da cewa a tsoron an kuka ta wani lokaci an ce haske amma ba dukkan ta an ce wani bangare ne inna an zalla tsora ta fiha hudan wa nur amma siffar ta gaba daya abin da ya biya shi ne biya amma siffar alqur'ani gaba daya abin da ya biya shi ne ne no huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila لتعلموا عدد السنين والحساب التي ما خلق الله ذلك الا بالحق da kai Allah bai halitta haka ba sai dan gaskiya abin da yake nufi bai halitta ba sai ya nuna hikimarsa sai ya nuna kudurarsa da iliminsa da cancanta sa da bauta ba wai yayi hakan ne kawai babu hikima ba akwai dalili dalilin shine nuna kamalarsa ta hanyar sufofin ta hanyar ayyukansa an gane ko ba ya halitta sama da kasar mulki wa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma batilan ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار halittar sama da kasa Allah ce mu yi su to wanto batil yin abu batil shine kai shi ba tare da hikima ba domin abin da ke sa a yi abu ba tare da dalilin yi ba shine raunin hankali ko kuma rashin sa gaba daya ka zo ka samu kafin kai na kira kujera me za ka da ita dan ka sai ce a'a dan ka bayar aro a'a dan ka yi kyauta a'a dan ka sa a gida a'a dan me ba dan kai ba haka kai wannan kamala ce ta kafa ko na kashi na kashi ne ko da a fuskar bani adam to ya Allah zai halitta sama ya halitta kafa ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ya turo da annaba ya saukar da manzanni ya kawo dare da rana ya halitta aljanna ya kuma halitta wuta aljanna ya cika ta da kayan nema wuta da dangin azaba har sau ba tare da dalili ba zai yi a fahimtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku zamu halitta ku haka kawai ba dalili kuma har sai ba za ku dawo gare mu ba fa ta'ala Allahu malikul haq ya ɗaukaka a matsayin shi ne da mulki na gaske ya fi ƙarfin ya abu babu hikima ya fi ƙarfin ya abu babu dalili dan haka yake cewa ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun yufassilu al-ayat a wata qira'a nufassilu a wata qira'a yufassilu ko wace kuma qira'a ce tabbatacciya cikin qira'u saba muna bambance ayoyi shine nufassilu ko yufassilu yana rarrabe ayoyi liqaumin ya'lamun da mutanen da suke da ilimi a nan malamin suke ta akwai na falalar ilimi su waɗanda ba masu neman ilimi ba malamai ba suna sanin ayoyi ne a jumla ta kawai su imani da ya yarda da Allah ya yarda da mala'iku ya yarda da zubai ya yarda da manzanni amma idan kace kawo aya daga cikin ayoyin da suke nuna wajen sun yi imani da Allah da mala'iku da zubai da manzanni da ranar tashin kiyama ba zai iya kawo kawo mun hadisi a hadisi daga manzon Allah wanda nuna wajen sun yi imani da Allah da mala'iku da zubai da manzanni ba zai iya kawo ba amma malami fa idan kace kawo mun zai zai kawo saboda shi malami shine wanda yake sana abu ala tafsir kullu billah amma wanda ba malami ba sai dai sun jumlatan kenan yasa Allah ce yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamu yana nan rage abokin lafiya ga masu ne ga masu neman ilimi dan kuma suke sanin kowanne abu da dalilin sa da hujjarsa a Qur'ani ko a hadisi amma wanda ba wannan musulmi ka bashi a jallace ya ba sai Allah shi kenan a Allah wa rasulullahi Allah kun fara mun ku ga Allah kuma manzon sai a yi sallah da azumi da zakka duk da ba za a iya kawo ayoyin da ka ba amma an ji wa'azi an rike an yi imani ana aiki to za a samu da aljanna amma malami doriya akan ya sani kuma zai iya kawo aya idan kace kawo ga hadisi idan kace tafsilin inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle a cikin sabawar dare da rana an gane ko sabawan su da zahabi wal maji ta hanyar zuwa da ko tafiya ya ji wanda kusa ta hanyar karuwa ko da kuwa dare ya zo rana ta tafi rana ta zo dare ya tafi ko ya kasance yini ya fi tsawo a wani lokaci dare ya zama gajere ko dare ya fi tsawo a wani lokaci yini ya zama gajere wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abin abinda Allah halitta cikin sammai da ƙasa cikin sammai min mala'ikatin na mala'iku wa shamsin da rana wa kamarin da wata wani jomin da taurari wa gari zalika da wani haka wal ardi abinda ko Allah halitta akan ƙasa shine min hayawanin wa jibalin wa duha abin da shafi dabbobi da duwatsu da kola da tekuna wa har da kolamu wa sijarin da kuma bishiyoyi wa gairiha da wani su cikin waɗannan halitta san fure biyu la ayatin lalle akwai ayoyi dalatin ala qudratihi ta'ala waɗanda suke nuna girman kudurar ubangiji ne ta yattaqun da mutanen da suke yin takawa suke jin tsoron Allah ko yu'minun suka ga sun yi imani fassahum bi zikri ubangiji ya kebance su da ambato li annahumul muntafi'una biha dan su suke amfanuwa da ayoyi lokacin da duk aka ga ba daga hannun ka jikin kyale kidan sai ka aya me kace eh dangane da biya na'am eh ban ba a cikin kisan annabi Musa an ce ne aha ba da alaka da wannan ubangiji ya ce ka sanya hannunka tsakanin hamasa ta karbi bai za a nige da su su'in ba ma dai ba maganin biya bai za kaga ba da alaka da wannan ka fahimta إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون فمأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا للي وأن دباتا فاتا هتور مدسوء إجي الله الرجاء فيني فاتا وأن كما لمينا فسر الرجاء وأن بسونا صورو أنجاني كوك لا يرجون لقاءنا وأن دباتا جسولا هتور مدسوء أنجاني كوك بالبعث فهي تاكل في الآن تاكل قيامة wala yatawaqqunahu ko da san faruwar kiyama din ba sa yi wala yakafunahu ba sa jin tsoron zuwan ka da an yi bihi da zai imani da zuwan tashin kiyama wa radu bil hayati dunya kuma suka yarda da rayuwar duniya badal al akhirah amr bil lahira suka nutsu da duniya kamar an zo kenan anan za a ta asiri babu tashin kiyama li inkarihim laha dan saboda inkarin da suke yi wasu kuma annu biha kuma suka nutsu da ita duniya din takkanu ilaiha zukatan su suka tattare zuwa da waɗanda suka zanto gafiluna gafalallu an ayatina dangane da ayoyinmu tarikun nazara fiha sun bar yin nazari cikin ayoyin Allah kan ballanta za su ɗauki izina da wazi ula'ika ma wa hum nar makomin ita ce wuta Allah tsare bima kanu yaktubu saboda abin da sai kasance suna tsoro wurfarsa min shirki na shirka wal ma'asi da kuma ayyukan wato sun riga su ba jin tsoron haɗuwa da Allah a ranar tashin kiyama tufar bawan Allah na gari zan yana jin tsoron Allah kar bawa ya ce ya taka wani matakin da baya jin tsoron Allah ba. wannan zai ɗan ne ya yi maka wahayi ya wuce maka gaba kai kuma kana masa zagi lokacin da duka kai wannan matsala Allah tsaye tufar bawan Allah na gari ba wai ya kan duniya bane ko baya amfani da ita amma ba ka rufe musu ido ta makantar da shi lahira ba tufar bawan Allah na gari shine ko da wani lokaci yana ɗaukar izra da ayoyin ubangiji bai zama ga falalle ba amma dukkan wanda ya nutsu da duniya ya manta da lahira duniya ta makantar da shi ba ya kana nan lahira wannan da lalle to wannan fa shine ulaka ma wa mun nar ne wanda hukumar su bima kanu cikin tana wanda suke aikata ko suke tsoro don su nan mun aikin ko ta kuma innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا لم يؤمنوا بك إيماني وعملوا الصالحات كما تكا أيضا نجري أيضا بسكة باتي بكوير ورمان الله صلى الله عليه وسلم يهديهم ربهم بإيمانهم وبيجيهم في زي سيد في صبر إيمانهم بأن يجعل لهم نورا سيد زي سيد يوم يهتدون به يوم القيامة wanda da shi za su shirye a ranar tashin kiyama su kama hanya tiryan tiryan haida zuwa gidan aljanna shine ya hadihu rabbu an gane ko sai hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafa alah da sanan Allah zai shirye da su kan hanyoyi manzo Allah ce kowanne daga cikin su zai gane hanyar da zai bi zuwa gidansa cikin aljanna sama da hanyar da yake biye je gida in an tashi daga karatun nan hanyar gane gidan aljanna ta fi maka sauki sama da hanyar da za ka bi ka gane gidansa idan ka dawo daga harkokin sa na duniya ko na addini shine ya hadihim rabbuhum Allah zai tsire da su da imanin ta hanyar imani wadansu malaman suka ce ya hadihim rabbuhum ubangiji zai tsire da su ma'ana wannan na nuna karuwar imani wallazina hata dau zadahum hudan wanda suka firi sai mu fara musu ne shari'a wato abin da suka yi na imani ne gari na imani da ake na gari shiriya ce to kuma sai Allah ya ƙara shiriya ce ya ƙara sa ka tuntu an gane ko domin shi imani yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka yana raguwa da raguwar li yazadu imanan ma imani zadatun zadatun imani wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatun imani wa ala rabbihim yatawakkalun kina Umar ibn Abdul Aziz yake cewa inna lil imani fara'ida wa sunan shi imani yana da farillai yana da sunnoni faman istakmalaha faqad istakmala al-iman duka wanda ya cika su duk da ake bukata imani ya cika wanda ko ya rage to imanin ya ragu gwargwadon abin da ya rage ne na kyawawan ayyuka kana ƙara ayyuka na gari imani na ƙara haɓaka kana rage su kuma kana yin ayyukan sabo imani na raguwa kuma na raguwa Allah ya kiyaye Allah kuma ya ba mu ayyuka da za su ƙara mana imani ya hadihu rabbuhum bi imani tajri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana karkashin gidajen sana aljanna fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima da'awahum fiha kiran da za su yi fiha cikin ta talabahu lima yastahunahu idan za su yi kira zuwa ga duk abin da suke bukatar su kawo musu fil janna cikin aljanna an yi koli ko da su suke subhanaka allahum sai ya tabbata maka ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam sannan gaisuwa da ke tsakanin su fi ma bainahum tsakanin su da juna fiha cikin aljanna salamu shine sallama wa akhiru da'awahum tarakan abin da suke kira da shi an alhamdulillahi rabbil alamin za su ce alhamdulillah wato yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin da ubangijin sarki wato da awahan fiha subhanaka abin da suke jiran Allah da shi kenan suna kullum suka jira Allah suna cewa Allah subhanaka zikriya tabbata maka Allah ta sannan mata iyyatuhum fiha gaisuwa su fiya cikin aljanna shine salat to wannan salatin ko dai kace sallamar da za su yi wa juna an gane ku la yasmuna fiha lagwan wala ta'tina illa qilan salaman salaman suna kai wa juna sallama ne ba su da wata gaisuwa sai salam da kuma salam ko kuma ta sai a sallama da malaiku za su yi musu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima tabartum fa ni'ma kuma ba ko ka ce sallama da ubangiji zai musu salamun qawlan min rabbir rahim ko ka ce duka sun za su ga yadda junansu da salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah malaiku za su ga yadda su da salam ubangiji zai ga yadda su salam salamun qawlan min rabbir rahim kenan to shi wannan salam din abin da yake nufi wa raka رب العالمين جزء من فكره دعواته اتاه لكن فيها ما تنتهي انفسكم ولكن فيها ما تنتهي جاء من نتيجه دعاوى تهون في بلده بلده بلده اتاه وان ثم بعد ذلك قالوا بني باع وقنا سكين الجنة وتعتاه كلامنا فما نمت برضه فيها اتاه ودا ان كاو جاء من نتيجه دعاوى اتاه ابن نسيت ما نيكا هم كفرت ان كاو اي كاسر من نبع ايكي كمانين ثم نبع ايكي كمانين فلا لا تتوقع بنجي لذلك سيحن دلع الحمد لله رب العالمين هنا واخر دعواهم أم الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في يقول تبتد وبيجد ليس يدمو زاد ساكمكو إلهم ونك بمجان تيكم تسوك يوم بعدان الله يسير يدمو الله كسامك تسوك ولو يعزل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون كرشان آية تسكى فاتماليتي المعنى أن أهل الجنة لا يهمهم في الجنة هم su in gidan aljanna babu wata damuwa da za ta wata dame su a cikin aljanna wa aqsa ma yusjiruhum hatta la yusab da annahu da'awahum huwa tasbihullah mafi kololon abin da za a ce wai ma ya dan shagaltar da su har ma a ce za su yi da'awarsa to ba su da abin da za su yi gine sai su ce subhanallah tasbihin ubangiji awwalan wa hamduhu asiran kuma da kace ta gode mata wa yataqallalu hada abin da zai shiga tsakanin tasbihi da hamdala din shine ne hada wa dalik abin da zai shiga tsakanin tasbihi da hamdala shine tahiyatun bainahum gaisuwa da za su rinka yi wa juna wa baina anfusihim su da kawunan kawunansu wa bainahum wa bainal mala'ika da gaisuwa su tsakanin su da mala'ika kuma ya ta'akkadu bi anna an-nas ma kanu yarfun li anfusihim khairan wala sharra amma ayat da za ta biyo baya Allah zai nuna mana cewa fa shi mutane ba sa iya gane abin da zai zama alheri ga kawunan su ko sharri iz innahum fi aqwalihim yastajiluna ala anfusihim shar domin su da dama a cikin maganganun mutane za ka ga suna gaggautawa kansu sharri kama yastajiluna lahal alkhair irin yadda suke faɗin alheri ya zo same su ba haka fa kana sai Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da ubangiji yana gaggautawa mutane sharri mimma lahum fihi madarratun wa makruh cikin irin abin da yake akwai cutarwa akwai abin ki ka kaular rajul li ahlihi wa waladihi inda gababi kamar yadda mutum idan ya fusata zaka ja faɗa wa iyalansa ko ɗanka lokacin fushi ya ce da shi la'anaka Allah la barakallahu fik ka Allah wadaranka ka Allah ya ce albarka idan mutum ya fusata lokacin zai faɗa ɗansa haka zai faɗa matarsa haka zai faɗa wani nasa haka to inda a ce mutane za su rinka faɗa yadda suke faɗa wa juna ɗin nan Allah yana gaggawar karɓa na addu'a su ta sharri istijalahum bil khair irin yadda suke gaggawar a gaggauto alheri to haka Allah kuma ya ansa musu sharri in sun roka kama yujibuhum wa ajlahum al ijabata inda istijalahum bil khair irin yadda yake gaggawa ansa alkhairi a ce haka Allah zai gaggauta musu wajen sharri da haka ne abin zai faru laqudiya ilaihim ajaluhum da an riga an yanke ajalin mutane yanzu da babu kowa a bankasa ma'ana la umitu wa uhri da yanzu an halakar da su gaba inda a ce duk wanda ya mummunan alkhairi ga ɗansa ko matarsa ko yaron gidansa ko abin hawansa Allah na karɓa to da shi ke ba ka ba a yi mummunan addu'a ga kowa da da dabbar hawa da da abin hawanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jin wani mutum ya la'anta rakuminsa kuma kan aka jima ya hutu ya kamo bai hawo ta ba kai bai ka la'anta shi kafin ko an karba dan ka hawo tuku da kai fa ka la'anta shi an dai bai alkhairi an hada da sirri yanzu mai maslaha da zaka samu an gane ko ma'ana dai wannan dan annabi ya zantar da mutane kan cewa mai ba a abu a sirri ga abin da kake mu'amala da shi yau da gobe dai idan an karɓa maka kai ne ka fi kowa jin wahala da haka sai iyaye su kame bakunan su musamman mata masu sauran la'antar yaro da yaro ya yi abu kai dan zamani ka haife shi amma baka haifa halinsa ba kai Allah wadaran haihuwar zamani kaza kaza kuma idan da za ta ji yanzu yanzu nan ka ji karan sa makwabta sai da kai da mala ko ne mai izinin mijin ba za ta yi waye ta karanta ta fito za a yi bala'i da ita za ka ji da ita ta la'anta ta da ke ta tsine masa to shi yasa yana daga cikin rahamar ubangiji ga bayi addu'a sirri baya sanin karbata saboda kila kuki kai idan an jama za ka ji ka janyi. to yan an ansa kuma take kana da dama amma addu'ar alkhairi ita ce Allah ke an sauran ansa idan bayi suka yi an gane ku ولو يأجل الله للناس الشر في جالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم بالبناء المفعول لقضي أن كان تجد بناء المفعول وقل على الفائل أو تقرأ لقضى إليهم أجلهم قالت فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يامهون muna barin waɗanda ba sa fatan saduwa da mu ko ba sa jin tsoron haɗar mu da zuwan tashin kiyama muna barin su fi tsuguyanihim a cikin rudin su ya mahuna suna ta ɗimuwa ayyata raddadun suna kai kaiwa da komowa mutahayyirin sun rikice fi a'malihim sayyi'a cikin munanan ayyukan su wa maqalatihim shani'a da maganganun su wanda suke munana ila nihayati masirihim al-fazi'a har yanzu a karshen makomansu wanda yake mai ban firgici kwarai يعرض سورة يعرض سورة الإنسان وبمناسبة استئجال الشر ما كراهته يعرض سورة الإنسان ba dangane da alakar zance na gaggauta sharri da dan adam ke yi tare da cewa shi sharri din abin ne to za a kawo surar yadda dan adam take a aya ta gaba sallata وإذا مس الإنسان الضر li jambihi aw qa'idan aw qa'ima فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر إذا ما تشوفات شافئا أدى المرض كما رأس اللافية والفقر قتلت دعانا سيكون كينا كلام من جنبه a kishin gide au ka'idan ko a tsaye ko a zaune au ka'iman ko kuma a tsaye ma'ana ba ɗaya daga cikin yanayin nan guda uku face sai ka samu yana addu'a idan ya fita da yi a tsaye yana kai yana kai ya zauna idan ya fita zama a kishin gida din yana roƙon Allah Allah ya yi masa wannan cutar ya yi masa talauci ya yi masa cutar shine da ana da jambiyi lam din nan cikin da ana li lam din nan cikin nan gurin bi ma'ana ala kenan da ana ala jambi zai kiraye mu akan A jambihi kan abin da nan don Allah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim domin lam tana zuwa da ma'ana ala kamar da Allah ce in asat in ahtantum ahtantum li anfusikum wa in asatum falaha ma'ana idan kun yi aiki na gari kun yi dan kanku idan kun muna na kuma muna na kanku za ta koma wa in asatum falaha bi ana fa alaiha kin bidal qawli man amila salihan fil nafsi wa man asaa fa alaiha lam tana zuwa da ma'ana mai kenan ala kamar da Allah tana zuwa da ma'anan lam kenan da ana da sai ga dan adam yana kiran mu yana cikin gida akan gefen hakan karin fa au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko kuma lokacin yana duk wannan ba dan komai ba da ubangiji yayi masa abin da abin da ake nufi bi kulli hali ma'ana ne kowane hali yana roƙon Allah falamma kashafna an hudurra amma yayin da muka yaye cutar da take damun sa marra kawai sai ya zarce da al'amuran sa na duniya ala kufri kan kafirci sa ka allan ya da'una ila durrin masa sai ka ce bai taɓa kiran mu ba yayin da wata cuta da ta shafe ya gudu ma Allah ya manta Allah da ya kaskantar wa kai ta zuko jiya ko sai karan jiya yana roƙansa yanzu tun da ya ansa masa kuma ya manta ya koma cikin sako ba ruwansa da ubangiji ka allan ya da'una ila durrin ta kamar haka ne aka kawata wa al musrifin masu ƙetare iyaka wato haka ne ku na kanu ya amaluna irin abin da suka kasance suna aikatawa na mugunyar aiki to wannan shine siffar dan adam wannan eh, galibin dan adam haka yake idan ya kasance cuta ta shafe shi ga kuma ga Allah idan maka husrun fa zuwa ra'in arid haka yake idan rahama ta shafe shi kuma sai manta da ubangiji ta wa idan masa al-insana durrun da arabahu muniban ilayhi thumma idza kawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl yayin da cuta ta shafe zai sai kira Allah amma idan Allah ya ba shi wata ni'ima sai manta abin da yake kira shi fa idan masa al-insana durrun da ana thumma idza kawwalahu ni'matan minna قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون جانب دان ادم haka amma akwai kaɗan daga cikin yan adam waɗanda su ne masu imani da aiki na gari wanda su ba haka suke ba an gane ko dan Allah ce wa in azaqnahu rahmatan minna min ba'da dharra'a masabbu la yaqulanna ذهب السيئات عني إنه لفرح فقول إلا الذين صبروا وعملوا da waɗanda suka yi hakuri suka yi aiki na gari ulaka lahum magfiratun wa ajrun kabir wannan suna da gafara suna da lada mai girma sai ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تحملون ولقد أهلك القرون من قبلكم حقيقة من هلك الدا قرني قرني دبن دبن تنكا تنكو يا أهل مكة يا قومة تنا مكة كوكا يا كوكا فرن يو من هلك الدا قرني داما طاريكو داما أنا الأمة كافر لما ظلموا من هلك الدا سنة يا عند سكي ظالم في كامي وجاءتهم رسلهم بالبينات manzanninsu su sun zo musu da hujjoji addallati ala sidqihim wanda ke nuna gaskiyar manzanni wa ma kanu liyuminu da dai ba su kasance masu imani ba sallati kazalika najzi alqawm almujrimin kamar yadda muka halakar da na farkon ne fa kamar haka ne ko muke yin sakamako ga mutanen da suke kafirai thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi sannan sai mu sanya ku zanto halifofi ko mamaya a ban kasa fil ardi cikin kasa min ba'dihim bayan shudewar su waɗanda aka halakar mun yi haka din ne linan zara kai fata malo dan mu ga abin da za ku aikata ku kuma wannan kamar tsoratarwa ne ubangiji yana lura da mu dan ya ga me za mu aikata ba wai dan bai san me za mu aikata ba kafin aikatawar sai dan ya nuna mana kamala su sai da ya tafiyar da waɗansu mu kuma ya tsora mu an gane ko shine linan zara kai fata malo ne manzo Allah ta sanar cewa inna dunya qulutun khadra ita duniya da dada ce ga ta kore kyar wa inna Allah mustaklifukum fiha fanazurun kayfa ta'malun Allah yana sanya ku halifofi ban kasa wane gaji wane wane gaji wane kuma yana kallon me za ku aikata ba ku kike ku kiyaye duniya fatta ku duniya ta kullita ku kiyaye duniya ku kiyaye mata don farkon fitinin bani isra'ila ta kasance a cikin mata ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم شو كفر وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر أنت آية مبينات وأن مبينات أثرني قال الذين لا يرجون لقاءنا إن وطن لباس جنس ولنها تورم دسو سيكا بسنكي إيتي بقرآن غير هذا كامنا ولا أبن كرم تاور با ونبا وانا أقول أولي تجنسا أقول هنا متعني سكت canja kawo wani sabon littafin daban ba alqur'ani laysa yi da wani alihatina wanda cikin sa babu nuna nawa kuma kanmu aw badil ko ka musanya inda yake da sanyi sanyi ka barke da jaka in yayi zafi kuma ka dan sassauta da kanka ma'ana abu biyu ɗaya daga cikin biyu suke nema daga wajen annabi ko sun yi Alƙur'ani gaba ɗaya ko kuma a masa gyaran fuska a dan gyara waɗansu al'amura ka ji fuska fure tun da da a kafirin yanzu yana wanda zai gani hukuncin Allah ya musu tsauri kuna son a canja musu da alqur'ani a kawo wani abin da ban ba alqur'ani ba ko kuma in ma za a yi musuluncin to a yi hisa hisa shi ne kawai an waɗansu ababai rabon gado da waye da waye ba haka arna arnan suke faɗa ba wani ɗan rabon gado da waye da wane da wani ne a halawa da tafsiriya da yake wato a kyale wannan amma da abin da ya shafi hudu da menene a wannan a dakatar dan zai kawo tashin hankali a dai canja in ki bi qur'an gari hada aw batil min tilqa'i nafsik ka canja kai da kanka an gane ku sun faɗi wannan ne kalu hada istihza'an wa sufriya sun faɗa nan dai izgili ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam aw qalu ala sabil tajriba ko ya iya ɗaukar ma'anar kila sun faɗa hakan ne don su jarrabi annabi wal imtihan da gwada shi hatta innahu law fa'ala zalika alimu annahu kaza. domin dai dai canza za su gane a shi ƙarya yake amma da yake canzawa sun yi lallai akan gaskiya yake kenan duk wanda ya kawo ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah da ai hukunci da su waɗanda suka roƙe ka suka ce je ka canja ka je ka canja za su gane kai ya kake ko ba za ka yi kima a wurin su ba in ka hakan dan kai kima amma idan aka buga aka buga ka kafe to da gaske ko da karshe sai ga Allah ya fahimtar da su lalle ta wani gaskiya yake an gane ku. kaga su kafirai sun yi haka da su jarraba annabi ku daina nan akan ra'ayinsa ko kuma kowace irin guguwa ta taso za ta iya sa ya canja ya ga abin da suke so ta Allah ce ka ce da su kun ka ce da su ma yakunu li an ubaddilahu ba yadda za a iya kasance gare ni in canja alqur'ani min tilqa'i nafsi a karan kaina ina tabi illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da ake wa mun wahayinsa inni akhafu yana sai rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoron in na ubangiji na akwai azabar wani ne wanda yake mai girma shine yin ranar ta kiyama sai sai su قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون الله تقول كثير لو شاء الله دا الله يا قداما ما تلوته عليكم دا بان كانت دانكم القرآن با ولا أدراكم به دا بان سند دكوشي القرآن با أي أعلمكم في الماضي وفائله مستتر يعود على الله والكاف مفعول أدراكم فيه الماضي amma fa'idansa damiri ne mustatir yana koma zuwa ga ubangiji lau sha Allah da Allah ta dama ma salatu alaikum da ban karanta muku shi ba wala adrakum bihi da bai sanar da ku shi alqur'anin ba ta hanya ta ne in zo in zo mai isra an gane ku wa qad lam yusikum umran min qabli ai na zauna a cikin ku umran tsawon waɗansu shekaru min qablihi tun kafin saukar alqur'ani ai ban taɓa yin da'awarsa ba har sai lokacin da aka mun wahayi sannan na faɗa da ƙarya ce tun asali na sai in shara ta tun ina yaro amma na girma ban taɓa yi ba kuma sai da na girma kuma sai in zo in yi ta kenan ai na zauna a cikin ko waɗansu shekaru kafin zuwa alƙur'ani kaza abin da annabi ke kafa masa hujja ma'ana tarihi ban taɓa muku ƙarya ba dan me yanzu zan ke kare ta na ɗan shekara arba'in an yi masa wayi ne na ɗan shekara arba'in kamar da hadisin bukari ya nuna hadisin anas an malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogo ba ne zan kalele ba kuma gajere ne ko yace tsakatakiyar yake manzan Allah ba fari ne kan irin farin nan wanda yake zai zama ba ado ba sannan kuma ba adam ba ne ma'ana abin da yake nufi da adam wanda yake yana karkatuwa zuwa ga ruwan kofi yake ba haka yake ba manzo Allah sallallahu alaihi fari ne amma farin bai sirkin jajijaja wanda baya aika shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tsakatsakiya ne sai yake cewa kuma bai zo ba da wannan alqur'ani sai bayan yayi shekara 40 a duniya sannan Allah sun rufe zanto gonzo ga mutane wato wanda ke nuna kad la fitu fikum umran min qablihi la ra'aytu kala wadansu shekaru min qablihi kafin to kala qur'ani wannan shekaru guda nawa ne guda arba'in an gane ko kai arba'in kenan sai ce a falata a san da za su hankalta ba kaga Abu Sufyan da yake a da ya kasar Rum lokacin da suke tattauna da cikin Romawa ya tambaye sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya tambaya yake cewa har ya taɓa yin ƙarya Abu Sufyan ne ce bai taɓa yin ƙarya ba to daga baya sai kin yake cewa na tambaye su game da ƙarya ko rashin yi ka ce bai taɓa ba to babu yanda za a yi ko mutane ke muku ƙarya sannan ya zo ya Allah ƙarya inda hajjewa Allah kada sai ya fara daga kanku amma dan me ko kowai tsoron ku yake muku yawa Allah ba zai yi ba da baya yin kada to ba zai wa Allah kada ba lalle annabi yace inda abin da na tambaye kamar yadda na faɗa ne ina tabbatar ku mulki sai ya zo karshen ta ka inda nake takawa dinnan da kafin kafa ta yanzu afala ta'kilun kin ba za ku hankalta ba annahu laysa min indi to alqur'ani ba da gari na ba idan kuka lura su abu guda biyu suka nema daga manzon Allah yi bi qur'ani gairi hada aw badil ka wani alqur'anin ba wannan ba ko kuma ka canja to da annabi ya tafi korewa sai ya kore da kawai yace ma yakun li an ubaddilahu min tilqa'ina baya yiwa in canja shi daga karan amma bai ce ba baya yiwa in kawo wani kuma saboda me wanne zai fi sauki shin ya canja qur'anin gaba ɗaya da wani littafi ko kuma ya cancanta waɗansu ɓangarori daga cikin ka ya kawo sabo ko ya cancanta waɗansu hukunce hukunce wanne ne mai sauƙi? canjawa to tun da abin da ya fi sauƙi ma ya ce ba zai ba tsammanin ka zai mai wahala shi sa ba kuma sai ya ce ba zan kawo sabon alƙur'ani ba Aisha abu guda biyu suka ce eh ti bi qur'ani da gairi haza abu na farko ke aw badilhu ko mutanya shi ta Allah ce qul ka ce da su ma ya yakun li an ubadilahu bai ce ma ya yakun li an ati bi qur'ani gairi haza wa ma ya yakun li an ubadilahu bai ce haka ba sai kawai ya dauki na karshen tunda shine mai sauki dai idan ya ce mai sauki ma na kasa to abin da fi wahala ba min babu aula ce wannan shine hikimar alqur'ani komai ba sai ya zaka mafi lafiya in in atabi illa mai yuha ilai ya kasa na kai rabbi azabun azim manzo Allah da kansa na jin tsoron azabar ubangiji to ban suna wani a kowane gudana ta Allahumma qini azabaka wa tabi'a tabi'a su baraka game da hadisin bukhari yana kafin ya kwanta barci sallallahu alaihi wasallam to abin da muka faɗa ne dai Allah ke ba mu lada wannan muka kusura harshe kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi farko yana tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ma'anarsa dai bayi na su ne wanda suke ambatan Allah kiyama wa kodan a halin tsayuwa da halin zama wa ala zunubihim da kuma halin kwanciya ma'ana babu wani hali daga cikin halayen da ba sa ambatan Allah abinda wannan ke nuna wa mamaye dukkan yanayinsu da ambatan ubangiji to wannan zai zama daidai yayin da ya kasance lafazin da za ka yi amfani da shi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda akwai zikirin da annabi ke yi na kwanciya idan mutum zai kwanta kenan akwai kuma zikirin da yake na tashi sallallahu alaihi wasallam akwai adabul majlis idan zai zauna akwai adab na alkiyam yayin da ya tashi zai tafi dukkan waɗannan suna nan a rubuce cikin littafin sunna dan kar wani ribanci wannan wajen cewa zikiri a tsaye da zaune shine mutum yayi tayya wani lokacin ya fadi wani lokacin yayi birgima ya zanto wa lazimi bin din kenan wannan ba haka yake nufi ba ba tun da ku fahimta da kyau sosai kamar yadda na saka da ina nana tawa kullum idan aya ta zo mu ga manzo Allah ya fassara ta aikace ya ta bi ta fassara ta aikace ba wanda zai tafi ko tarihin su suna faduwa suna ƙara wajen ambatan ubangiji suna yi ne a natsayi kuma wannan ke nuna halaccin yin zikiri din a tsaye din ko a zaune kuma ko a cikin gida kamar da halaccin karatun alkurani ko a tsaye ko a zaune ko a cikin gida duk wanda kai yayi wannan yake cewa walakin albirra man amana billah aya aya kenan da kuma da Allah ta albirru husnul khuluq husnul khuluq da za a haɗa wannan shi lafazin albirru yana da fadi ya shafi dukkan aikin alheri tun daga kan aqida da ayyuka da kuma mu'amala duk ana kiransu da suna mai albir kaga a wannan aya an ce albir ta kawo imani walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kaga wannan imani sannan ta kawo aiki wa atal mala ala hubbihi dal qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilina was riqab wa aqama salata wa ata zakata wal musalli bi ahdihi idha ahadu والصادق من كل العطاء والضراء وحين الباس دون أيوكا kamar da kuma a nan hadisi za a kawo albir a matsayin wato kyakkyawar ɗabi'a da za ka ɗabi'antu da ita kamar hakuri kamar kyauta da sauransu to kuma ya shiga cikin wannan ma'amala cikin faɗin sa wata awonu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi udwan shi albirri idan hada shi da wata kalma to ma'anar shi tana zantowa gajeruwa amma idan an kawo shi kadai tana da faɗi ta shafi imani da aqida ta shafi ibada kuma ta shafi mu'amala amma idan an kawo shi takawa sai idan ta albirri shine dukkan dangin aiki abin yi takawa kuma abin da ake nisanta albirri yin abin da aka yi umarni takawa kuma nisanta abin da aka nisanta da haka ba kan kare da juna tsakanin ayar da hadisi misalin mu'adalatin wal hisab aha yin amfani da sanin ilimin taurari ko masaukar wata masaukan wata wajen gane lokutan sallah ko wajen tsara kalanda duk wannan baya cikin abin da aka hana a shari'ance amma abin da aka hana na ilimin taurari yin amfani da taurari wajen gano alkhairi ko sharri ko an ga taurari iri kaza to alkhairi na tafi in an ga iri kaza kuma sharri na tafi ko an ga taurari iri kaza ko sa'a iri kaza kuma babu sa'a ko yan wata na masauki kaza to akwai sharri in kuma ya fita daga wannan masauki ya fita kaza an shiga alkhairi wannan shine aka haramta da hadisi cikin bukhari a sulhul hudaybiya lokacin da annabi ya waye gari bayan sallar subahi an yi ruwa a wannan daren sai ke cewa ubangi kun san abin da ubangijin ku yace ya ce bayina sun waye gari cikin su akwai wanda ya imani da ne kuma akwai wanda ya kafirce yace dukkan wanda ya da cewa an yi mana ruwa ne da kallon Allah da rahmatsa to wannan ya imani da ni ya kafirce wa taurari amma duk wanda ya ce an yi ruwa ne saboda taurari iri kaza to wannan yayi imanin taurari ya kafa ce ba ka ilimin taurari ilimi ne ko da mutum ya yi amfani da shi wajen gane lokutan sallah ko wajen gane a kwanaki na kowane wata don tsara kalanda wannan babu laifi amma yin amfani da shi wajen gane arziki to wannan kuskure ne wannan kuma ƙarya suke ne cewa kowane dan adam yana da tauraron sa daban halittu ne daban da Allah ya ajiye su a sararin samaniya saboda abu guda uku na farko dan su ya ado da sama inna zayyana sama'a dunya bi zinati kawaki na biyu dan su zama tsaro da sama din وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد وزينا السماء الدنيا بمثابها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم طيروا السماء dan kar aljanu su sato maganar mala'iku abu na uku kuma dan mutane su shiryu da su idan sun gane tauraro su samu shirya ta hanyar gane ina alƙibla take wannan da wanda alƙibla ta bace masa cikin duhun dare ko ya samu gane hanyar da zai je je gare su ko wanda yake cikin kwale-kwale zai bi ruwa yana gane hanya ta hanyar tauraro wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun kamar da Allah ya ambata cikin Qur'ani ko mana ababe guda uku su ne kadan daga cikin hikimomin tauraro kamar da Allah ya bayyana wani ce me hukuncin jan tarbi mun sa faɗa tun baya jan tasbaha baya da asali cikin addini in za ka kirga zikiri za ka kirga da yatsunka ne haka annabi ya shirya da matansa su yi ya shirya da mummunai su yi cewa ku kirga da in yatsun ku li'anna hunna mustanfaqatun yawmal qiyama dan yatsu din za su magana ranar tashin kiyama asalin tarbi daga waɗansu addinai ne ya shiga cikin musulunci kamar yahudanci da kiristanci da addinin buda da addinin yan indiya masu bautar shanu su ne suke da tarbi to ta hanyar su ne sai ya zo musulunci amma babu shi a musulunci a talan amma bai taɓa yin tarbi ba haka ba wani sahabi da taɓa yin tarbi abin da ta faruwa mai kamar tarbi lokacin annabi shine abin da ita matar da cikin matan sa ta yi ta da tsakoyi idan ta jin tarbi sai ta dauko daya ta dauko daya ta ɗauko ta kaga wannan ba ta tsara su bane a cikin zare ko cikin wani abin da za ta za ta kaza tsakuwar ta tsara gaban ta in ta za ta yi da ita da kodai ta aje in ta za ta sake da kowa da aje tare da haka da annabi ya gani sai ce ki in nuna miki abin da ya fara sai ki kirga da yatsin ki dan za su yi magana ranar tashin kiyama ina fata an fahimta wannan yake ba da shawara sabarin da suka bayar da kansu wajen ayyukan shari'a din nan musamman a nan masallaci da sauran waɗansu wurare mai zai hana kuma ko da bayan wannan magana kuma kar su zauna haka ya zanto dai suna nan suna jiran ko ta kwana wannan gaske ne haka ne da shawara ce mai kyau kwarai da gaske yayin da duk ake ayyukan musulunci kam za su iya zuwa kuma za mu iya neman su a waɗansu lokuta don waɗansu ayyukan na musulunci masu muhimmanci idan tasu wanda za su ba da gudunmawa irin tasu a gaskiya wannan aikin shari'a din ya ba mu jin daɗi da jin ƙaya a cikin zuciyar mu ƙwarar da gaske bayan dai an yi shelar shari'a abinda mutane suka nuna na yan wantaka abu ne mai ban sha'awa a wurare daban-daban da unguwanni daban-daban yan wasu yi kokari wajen haɗin kai da dafa abinci da taron baki Allah saka kowa da alkhairin a nan masallacin akwai waɗanda suka yi babban abin nan taimako mai yawan gaske waɗanda ba abin da za mu yi musu sai da addu'a ta gari waɗansu akwai wanda ya ba da motar ruwan sha a kori kura guda akwai wanda ya bayar da kayan abinci mota guda haka da fafan abinci a zo a yi ta abin nan akwai wanda suka yi ta zahowa kuma daga gidansu a food class da irin kula din nan suna kawowa an yi dai himma kwarai da gaske da kuma samari da suka ba da kansu cikin kwanakin nan guda biyu bana jin kowa ya samu barkin awa biyu cikin su tun daga talata har laraba Allah ta samu kalar khairi wajen jigilar abincin da raba shi anan idan baki sun zo da ya mutu sun fada da barka anan a kai can a raba a sake dawowa dole ne suka ba da taimako na kuɗi don zirga-zirga kuma na ababen hawa da sauran kayan abincin da sai aka yi aka hada duka da muna musu fatan alheri Allah ta samu musu khairi wannan yake cewa yana bukatan da a yi kira ga mutanen da ke zaune unguwar badawa ce unguwar ta kusan zama unguwar yan mishan gaba daya wato ke yanzu akwai coci coci ɗaya daidai da har kusan guda ashirin a cikin wannan unguwa to akwai layi guda wanda yanzu coci shida ne ake ginawa sababbi a cikinsa wannan na nuna rashin kishin addinin musulunci game da mazauna unguwar ki hakuri yan unguwar in na faɗi wannan a gaskiya inda suna da haɗin kai sosai da haka bata faru ba ko da ke ba laifinsa su ne su kaɗai ba laifin ma'aikata a wajen bayar da filaye da kuma izinin gini wajen mutanen kasaifa su ma suna da gudunmawa da suka bayar wajen yaɗuwar irin wannan wallahi tallahi duk wanda ya taimaka da sa hannunsa aka gina gidan giya ko cuci yana da nasibi na saban da aka wa Allah a kai dukkan wanda ya saki takarda ya ba da lamuni ya ba da izini a gina cuci a garin musulmi a wurin da musulmi suke da rinjaye ka iya hana ba abin da zai faru amma ka zo ka sa hannu aka yi wallahi kana da rabo na wannan a dan Allah ce wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan amma abin takeici ko da ta gari cikin ma'aikata inna da na ma'aikatar kula da filaye lana an sabe ko kuma na kasefa wanda suke kula da tsarin gine-gine da harkar raya birane akwai ta gari a cikin waɗannan ma'aikatan da yawa waɗanda za ka samu cewa har ma su sun tafi da rikirsa ya zo neman wurin da zai gina gidan barasa ko coci sama da kai musulmi da zaka gina masallaci ina jin na taba baku labarin cewa wannan extension din da muka a nan masallaci ga wurin alwala nan cike muka fitar da shi nan waje ko wallahi kafin mu samu wannan wurin ba mu dama mu yi wannan sai da muka fi shekara a Kano muna nema ba kuma ya san masallaci ne ba gidan Jafar za a gina ba ba gidan Alhaji Yusuf Abdullahi za a kara da fadin sa ba ba gidan Malam Abdulhaji ne ba kuma ba masallaci ne amma wallahi sai da muka fi shekara muna nema ana sai mana je ka dawo a Kano kuma to kaga irin wannan ta garin ma'aikatan ba za su yi shari'a ba ga dan shari'a ta zo ko dai su gyara su dan yi adjustment a tafi tare ko kuma tafiya ta shari'a ta take sauki dan babu yanda za a tafi da irin waɗannan masu taimaka a gina titi yi mai shari'a take so ta rufe sama da shirka da kafirci to kai ka ce a zo a gina gidan bautar ma gaba in a sabon gari a ce arna suna da yawa ko menene da sauransu amma me kuma na gabawa mutane kuma za ki Allah har ana gina su a wajen wallahi duk san ka sai fadin da yasa hannu a cikin shirya an ka zai ba Allah gobe kiyama wallahi ko shakka ba na yi gaba da wannan dan na da fadin Allah ta'ala wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab Allah ta karka bada haɗin kai dangane da al'isim duk aikin sako wal udwan ko aikin ƙetare iyaka karka yadda ka bada haɗin kai ko lamunin ka ayi wannan kuma ta shafi mutanen unguwar da su da limamin da suke tare da shi limamin su na karfin salawat da mai unguwa ko dagaci da yake wurin da hakimin yankin da dr aminu jira abubakar tun da shi ma duka da suke sallar juma'a da shi duk ta shafe shi wallahi sai sun tashi kada kuna yawan malam wazi mai a gaban manyan amma dai ta shafi dukkan wanda yake da kusa da wannan wajen wallahi sai ya tashi sai ya haikan su haɗa kai su yadda za su tsinke wannan karkar ya za a bari a ta gina su bala an zarku ne subhanallah gani ne kuka ban to a kawo bage da <laughs> eh eh gaskiya abin da aka yi na da dama da cikin wasan rubuto takardu suna nuna damuwarsu game da cewa sun yadda sun goyi baya da maganar shari'a kuma sun ji daɗi amma su abin da bai musu daɗi ba cewa ba za a fara aiki ba sai daga ɗaya ga da mata ni na ganin abin da mai kuki kwarai da gaske abin da mai sauki kwarai da gaske wannan bai kai a tayar da jijiyar wuya ba sai dai kuskuren da aka samu a ciki kuskuren da aka samu a ciki kamar yadda ka faɗa yanzu ce wato a unguwar kawo a wani masu gidajen giya da suka ga an yi maganin shari'a kafin ma a zo a sanar da ita sun kwashe kayayyakin su sun goye su kwana amma da suka ji an ce an kafa amma ba ta fara aiki ba sai Ramadan suka tashi da sanar lokaci suka dawo da tukanin giya wallahi wannan haka ne akwai unguwanni da dama da muka samu ma rahotanni cewa yau da sun tafi amma da suka ce saura wata shida sun sake dawowa da su amfana da wata shida kafin a rufe kofar gaba da to a nan gurin abin da ya kamata mu gane shine duk masu gidajen da ake irin waɗannan al'amura fa ko da gwamnati ba ta ce za ta yi shari'a ba su kansu suna cewa suna taimakawa ne wajen ayyukan sako suna karkashin la'antar manzon Allah tunda manzon Allah ce la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya bayar da mafaka ga mai barna muhdis kuma mai aikin sako ya shiga ciki ballantana mai shirka dan giya ya shiga ciki dan bid'a ya shiga ciki duk wanda ya bayar da mafaka ga waɗannan an ce Allah an ce shi Allah ya la'anci shi da hadisin muslim in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana daga cikin aikin da za mu yi wa shari'a yanzu shine kokarin wayar da kai da wa'azi dan haka wa'azin shari'a ba su za ka sake nan kar ku dauka shi kenan an ci gari da yaki yanzu ne aka fara wa'azozi da tsarin lokaci da fadakarwa saboda fadin shari'a a baki ba shi ke nuna tabbatar ta aikata ba dole sai mun taimaka wajen mun gyara halayen mu da kanmu da ko mu jita a jita sannan idan kuma aka za ka fara aikin ita ka'in da na'in mu da gwamnati duk wanda yawa shari'a hawan kawara gwamnati ta hawan kawararsa duk wanda ya ɗebo da za su iya kai bakinsa wannan dole sai an yi haka na'am yake cewa abu na biyu da ake samu na matsala su masu unguwanni na irin wannan unguwanni su suke rakawa wajen masu gidajen giya suna karɓan wani abu na kuɗi da haka da zaran wata magana ta taso waɗannan masu unguwanni sun tsaye wani su ba a da sun yi shari'a na anguwar kamari za a samu masu takabira su yi takabira a kofar daga Allah wallahi wallahi tallahi irin wannan daga tunda ba sa jin tsoron Allah ta musa ka in an san mai fahimta ne ko mai fahimta ba ko yana dan wayewa sai a ji a masa wazi farko ku samu malamin je su masa wazi ka ji tsoron Allah ka daina wannan fa kai za ka sa baki tashi daga nan daya biyu bai sa ba shikenan sai samari je su same shi akwai waɗanda suke wato rashin kunya su sai an je an buɗe musu laifin jihadi na rasu da Allah da an je an musu irin wannan ba sa jin tsoron Allah ba sa jin kunya ba sa tsoron Allah to dole a wannan unguwa a samu irin wannan samarin na yan gaba dai gaba dai gaba da shari'a ba wai zan su zane ki ba sai su kabbara kofar gore ya fito ce to sai maka sa a gaba sai mu gidan yin na ba sai su zane ki ba ba su da kirki ne ba su da kirki wallahi abu na karshe ina son mu yi hattara kwarai da gaske idan kuka lura za a bayani wajen wa'azi cewa yan shi'a ba musulmi bane ko ba ruwansu da musulunci amma suna fakewa da shi don cimma manufa ta siyasa lokacin da muke faɗa haka ana ganin ake har sai lokacin da muka yi matan sahabbai a shekara biyu ko ta uku yanzu ta wuce baya ko lokacin da aka fito da bayanai daga cikin littattafan su har da rubuce-rubucen wanda suke raye duk Allah sa jama'a da dama so gane cewa lalle haka to duk da haka kuma abin ya ƙara bayyana a fili yanzu da shari'a ta zo in shi'a ba sa kanta kun gani daga cewa Za a kaddamar da shari'a suna sai da suka fito suka zanga zanga to abin da suka shirya ma daya ya haka da sun so ranar da za a kaddamar da shari'a su tare da rigima wajen kaddamar da shiryawa suka yi ta gabas ta dama ta hagu idan gwamna ya zo yana jawabi su ce ba masu dan su hargitsa wajen idan ya so shari'a ta karye tunda ba shi an ci za a yi ba qur'ani da hadisi za a aiki da shi tunda ba iran za a biya aro ba shari'a ce ta musulunci akwai ta a Kano tun da akwai qur'ani akwai hadisi akwai littafin hadisi to wannan suka so su yi da muka samu labarin haka inda mun ga dama ai akwai samari ta take da za a je a kamo kowanne daga cikin shugabannin shi a dan a yanke masa hukunci har gida to amma idan muka haka mu taimaka shari'a ta nasara saboda haka sai muka sanar da ma'aikatan tsaro ta hanyar gaggawa ta hanyar da ta fi dacewa mu faɗa wanda zai faɗa musu ko waɗanda muka sani mu faɗa musu aka sanar da kwamishina aka sanar da darakta ss aka sanar da duk wanda ya kamata cewa ga irin abin da ake ciki su kuma su ɗauki matakin da ya dace to ga alama sun ɗauki mataki irin nasu a daidai wannan lokaci kuma wanda ya dace da wannan yanayin tunda su ma a lokacin ba sa son ɗaga kala da yawa sun suke a wannan abu a gana lafiya dan kana samu wani mummunan sakamako to amma muna so mu tabbatar mu da su hukuma da kuma yan shi'a su hukuma dan Allah idan sun ga muna dukan yan shi'a kasu ce komai saboda arna ne muke dukan shi su kuma yan shi'a ko su je zagin annabi da aisha ko kuma wallahi tallahi za mu sa samari su bi kowa har gidansu su yi mata hukunci wanda abin armantin yi yawa wallahi so suka yi sai gwamna ya hau yana jawabi ki ihu da karfi kuma idan kuka lura a nan sun taimaka wajen rashin tsari tun da haɗuwa suka yi kawai da ana cikin tsari game da wani ke ba da labari ko ina mutane suna tsaye sai suka yi suka tarihi tsawadan duk suka dama tara to Allah da ya rufe asiri sojojin a suka yi shiru suka kyale su ba dan sun fi karfin jama'a bane ba mu so muke a wannan ranar a ci nasarar an sanar an yi shelar ba abin da ya faru amma yawan su a wajen bai kai yadda ba suka isa a wani faɗa da su ba kamun kaza za a musu a tafi da su kowa za sa a kurji saboda haka wallahi muna kira ga hukuma su ɗauki matakin da ya dace akan AC annan idan ba haka fa ranar da duk za mu ɗauki mataki a kansu ba sai mun bai hukuma notice ba kawai sai da abin muna bin AC a gida gida muna dukan su ba abin da ya mana zai cikin mutuncin yayi yawa su zagi annabi su zagi aisha don me su wulakancin da suke mana ko da arnan ma ba su irin wannan ba wala arnan ma ba su irin wannan saboda haka muna son kowa ya bamu lissafin yan kiyan da ke ungoshi da lissafa ku ajiye a wajen ku in an nemi ku kawo ku kawo muna da waɗansu tuni muna da waɗansu tuni muna da waɗansu tuni yan kiyan akwai wani gaga a nan gurin nan ɗan oke ne yana nan a nan bakin bulo yana nan da su tafai ba irin da ba a kawo masa daga Iran akwai kuma wani da daga nan kwanan ya dawo daga Iran akwai su suna nan tsararru waɗanda an kawo su don su kawo harkiki kawai ba a kasa samun rashin zaman lafiya don su kawo wata kai shari'a ci kasa to sojojin shari'a suna nan izini ta'ala za mu yi wa'azi cikin yin mu na wayar da kai amma ko lokacin umar dan kafafa da waɗansu da zo irin wannan yan bid'a ake aka wazi aka wazi bai gida ba sai umar ya sa sanda wanda nan sai ya fahimta wallahi da yasa da aka sa sanda ya duka sosai sai ya fahimta wallahi dole mutum ke tubutu tubutu na tuba wallahi sai ya fahimta Allah ya kiyaye salamu alaikum